shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha ya gudanar da taro da mata da kuma matasa har ma da sauran kungiyoyi a benin cinikai kasar jamhuriyar kamaru duwala anda duk matan suka nuna irin kalubalen da suke fuskanta hajiya mero ali daya ce daga cikin iyaye mata kuma 'yar siyasa ce a ƙasar ta jamhuriyar kamaru amma ta ɓangaren adawa ta ce a halin yanzu haka idanuwanta a ciki suke da hawaye ina magana ina kuka ne aka ba ka aka yau ta haihu shekara goma sha biyu sha biyu kana da yanzu mai wata hudu ya ta haihu da sha biyu da sha biyu to abu ne maganan take yi na maganan da ya dame mu a zuciya ne kuma kowa yana so ya ga nashi a ce wannan dan bahaushe ne musulmi ne yana da tarbiyya mai kyau yana da abin da mai kyau amma ana lalata mana yara anguwa wannan kan magana da za a gyara ne. Hajiya Hauwa Sharif Abbas a matsayinta na sarauniyar matar birnin Duwala ita kuma ta ce. A wani lokacin da ake boye sufiya ɗin da ake wa yara ba wai cewa an boye ne saboda wai ana kare hakkin wannan gidan ba. boyewa ake domin matukan ka fito kika ce ga abin da aka yi ko a ce za a hukunta mutum aka ɗauke shi aka ja aka rufe shi shi ke ce za ki zama muguwa ku dangin ku iyayen yarinyar ku kuke zama kuke zama wai ku ne mugaye kun kama yaro kaza kun je ku rufe shi wai domin ya lalata yarinya sai a zama wa'annan dangin sha so mu kyamantar su a so mu kin jinin su a dinga jin haushin su to manya kuma daga cikin mu kuma su suke yi da mara tafiya fitar da shi alhaji muhammadu yakubu a matsayinsa na shugaban kungiyar matasa na kasa baki daya kuma turaki a masarautar duwala ya ce wannan taro kamar da bai zai ce ya cika ba tara yake ko ba wato daga cikin magana da sarauniya ta yi magana da ya taɓa ni da gaske wanda magana ne mai mahimmanci wanda ba muna zama mu ya mu mazaje muna tattauna ma wallahi mu taɓa samun tunanin cewa za mu zauna da mata ba a tattauna da su a ji matsalolin su shi dai kamar in mace ta tana da matsala ko maganar sa yara makaranta matsaloli na iri na rawa su kan zo su gamu a matsayin mu na siyasa mu da abubuwan da za mu don mu taimaka Alhaji Abdullahi Salu a matsayinsa sana darakta zana na tashin Hausa bakwai tauraruwar al'umma ya ce ai duk gautan jace. Hausawa namu abin da ya fi damu kiyashi ne da zargin banza. kura zai iya tashi je yunkuri zai yi wani abu akwai wani wanda bai so a fasa kwayi ba shi ne kawo nan ba ya kamata a fada wa mutum ga fuskantar juna muna fada wa juna gaskiya ga yawan mu ga yawan siya amma yawan ba amfani liman abubakar gurin shugaban kungiyar bright horizon shi kuma ya ce zamantowa shugabannin kungiyoyi da dama ba ita ce mafita ba ni kaza ni kaza ni kaza a kungiya Eh, idan kuka duba asalin kungiya common interest wahdatul afkar mutum ya shiga kungiya ta fi uku don Allah ku gaya min wani entere komen yake da shi a kungiya da za ta fi uku da je raba kan shi ya zama yana nan je ba da da ma yana nan yana nan matashiya daga cikin mata ita kuma ta ce rashin samun labarai ne shine yake jefa su cikin dumautuwa. ba wanda ba mu san ma ta ina za mu suma ba za mu girma anguwa mu yi sukura anguwa mu zama yadda muke har yau ba mu san ma akwai su kungiyoyi ko kuma na yi wani abu manti da an zai sai shafe mu ko za mu mu shiga ma ciki ba shi wata kawai haka mu ji ko kuma mu ji kawai haka nan ana yi haka zalika hal ɗaya daga cikin 'yan jarida masu zaman kansu shi kuma ya ce matasan suna yin sauri ne domin samun makudan kudade nan ne yasa suke fadawa cikin matsaloli matasa ba hakuri muna so daga yau na samu mota zan ɗauki yan mata in sa ta mota wajen kilasi akwai glasi mai zama ashirin in kula da abu gani ku ka fita muna da yawa can muna kashe kuɗi da ba mu nema shi boko shi bara kuma ba kyau a wato muna hanzari ba mai da hankali a neman tattalin arziki Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar. Kamaru.